Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 14 ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baballe an kai wa kasar Ukraine gagarumin harin kutsen yanar gizo inda take wa 'yan kasar gargadi da su yi takatsantsan da lamarin kuma za su ga mafi muni yayin da kasar rasha da take girke dakarunta dubu ɗari a kan iyakar makwabciyarta ta saki hoton talabijin a yau juma'a na ƙarin sojoji da suke atisayi. a yau juma'a kuma koriya ta kudu ta ba da rahoton cewa koriya ta arewa ta kaddamar da makamai da ake ganin karin wasu makamai masu linzami na ballistic ne gwajin makamai na uku da pyongyang ta yi a cikin wannan sabuwar shekara kana a yau juma'a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce tana ba da shawarar amfani da wasu magunguna guda biyu wurin jinyar covid-19 tokanin labaran kenan Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a Najeriya wani sabon rahoton binciken kanana da matsakaitan sana'o'i na ƙasa na shekarar 2020 da wasu hukumomin ƙasar suka fitar ya nuna yadda annobar corona ta yi wa tattalin arzikin ƙasar barna gari ko ina an bude an fito to yanzu gwamnati kuma ya kamata ta shigo yanzu ni shawaran da zan bayar kenan ta shigo yanzu ta taimaka wa na can kasa kasa da jari mai tsoka sai su sayi kayan aiki a jamhuriyar Nijar kuma masu aikin jigila sun koka a game da tsayawa harkoki bayan da hukumomin sufuri suka rufe iyakar kasar da mali wacce kungiyar ecowas ta kaka kakaba takunkumi kamfanoni da duka abin da ya shahi tattalin arziki na kasashenmu su zai samu lahani kuma ma'aikatan da ke aiki da namu da na sauran dangin namu da sauran sosaitin da ke na mali da na nijar cikas ga tahiyar aikinsu kama kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniya amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa ba ya ko makili An kai wa kasar Ukraine gagarumin harin kutsen yanar gizo inda take yi wa 'yan kasar gargadi da su yi takatsantsan da lamarin kuma za su ga mafi muni. Yayin da kasar Rasha da ta girke dakarunta dubu ɗari a kan iyakar makwabciyarta ta saki hotunan talabijin a yau Juma'a na ƙarin sojoji da suke atisayi. wannan lamarin na faruwa ne bayan rashin cimma wata yarjejeniya a tarukan da suka gudanar tsakanin rasha da kasashen yamma da suke tsoron moscow za ta iya kai sabon hari akan kasar da ta taba mamayewa a shekarar 2014 kada gangar yaƙi ya bayyana karara in ji wani babban jami'in diflomasiyyar amurka rasha ta musanta niyyar kai hari akan ukraine amma kuma ta ce tana yiwuwar ta ɗauki wani matakin soja da bata yi ƙarin bayani ba idan ba a cimma bukatunta ba ciki har da alkawarin da nato ta ɗauka na kin saka kiev a ƙungiyar hukumomin ukraine suna gudanar da bincike akan wannan gagarumin harin kutsen yanar gizo da ya afkawa ma'aikatan gwamnati ciki har da ma'aikatan harkokin wajen kasar da jami'an majalisar zartarwa da kuma majalisar tsaron ƙasa. a yau juma'a koriya ta kudu ta bada rahoton cewa koriya ta arewa ta kaddamar da makami da ake ganin wasu makamai masu linzami na ballistic ne gwajin makamai na uku da pyongyang din ta yi a cikin wannan sabuwar shekara kaddamarwar na zuwa ne sa'o'i bayan shaidin ma'aikatan harkokin wajen koriya ta arewa akan ɗaukar tsauraran matakan soja ga takunkuman da amurka ta ɗora mata game da gwaje-gwajen makamanta na baya ma'aikatar sojan koriya ta kudu wadda ke sa ido sosai akan gwaje-gwajen makaman ta ce arewa ta harba wasu makaman ballistic masu cin gajeren zango daga lardin pyongyang ta arewa yau da rana tun da fari ne dai kamfanin dillancin labaran japan na kyodo ya ba da labarin cewa gwajin ya hada da wani makamin ballistic da ya fada a wani yankin gudanar da ayyukan tattalin arzikin japan sai dai ba iya fayyace dalilin da ya sa aka samu saɓani tsakanin rahotannin japan da koriya ta kudu ba a wannan mako amurka ta fitar da kakkausar suka fiye da yadda ta saba yi akan harba makaman da koriya ta arewa ke yi ta kuma kaka kakaba kunkumai na bai daya akan wasu 'yan koriya ta arewa guda biyar da ta yi zargin suna taimakawa wajen sayo kayayyaki na shirin makaman pyongyang labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau juma'a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce tana ba da shawarar amfani da wasu magunguna guda biyu wurin jinyar covid-19 magungunan sun hada ne da baricitinib da kuma sotrovimab an ba da shawara sosai akan amfani da baricitinib akan masu tsananin fama da covid-19 ko kuma suke cikin mawuyacin hali inji who ta ce maganin sotrovimab magani ne da ke taimakawa garkuwan jiki ana ba da shawarar amfani da shi bisa shara'i akan waɗanda covid-19 ba ta yi tsanani a kansu ba ko matsakaicin rashin lafiya waɗanda ke cikin haɗarin zuwa asibiti a hali da ake ciki kuma firaministan sweden ta kamu da cutar covid mai magana da yawun magdalene anderson ya ce gwaji ya tabbatar da ta kamu da cutar bayan gwajin gaggawa kana firaministan za ta gudanar da ayyukanta ne daga gida sweden kamar sauran kasashe da yawa a duniya tana fuskantar barkewar nau'in omicron mai saurin yaɗo cibiyar sa ido akan coronavirus ta jami'ar john hopkins ta faɗa da safiyar yau juma'a cewa ta tattara alƙalluma na mutane miliyan 320 da 500 da suka kamu da covid-19 kana wasu sama da miliyan biyar suka mutu da cutar cibiyar ta ce an riga an ba da allurar rigakafi biliyan tara da miliyan 500 An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Hukumar kula da ƙananan masana'antu tare da haɗin gwiwa da hukumar ƙididdiga ta ƙasa sun ƙaddamar da rahoton binciken ƙanana da matsakaitan sana'o'i na ƙasa na shekarar dubu biyu da ashirin. Wannan rahoto ya bayyana irin barnar da cutar coronavirus ta yi wa tattalin arzikin ƙasar. Ko da yake an ɗan samu nasarori a tafiyar, da wasu kananan masana'antun amma wasu 'yan kasuwa sun ce ba tafiyar da shirin daidai ba wakiliyar murya amurka madina dauda ta halarci kaddamarwar ga rahoton da ta aiko mana Rahoton da ke zama irinsa na hudu tun daga shekara dubu biyu da goma kuma duk shekara uku ake sabunta shi ya nuna cewa an samu karuwar arziki a matsakaitan masana'antu har kashi casa'in da shida cikin ɗari daga shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai zuwa shekara dubu biyu da ashirin. Amma kuma an samu raguwar girman tattalin arziki a ƙananan masana'antu wato GDP da kashi uku da ɗigo biyar cikin ɗari. Rahoton ya nuna cewa matsaloli na tsaro da kuma na cutar corona ne suka kawo wannan raguwar. To sai dai kuma an samu ƙarin yawan waɗanda wannan tsari ya taimaka mawa wajen samun ayyukan yi. A shekara 2017 mutane miliyan 59 ne aka ɗauka aiki. Amma a wannan rahoton na shekara 2020 an gano cewa mutane miliyan 61 ne suka samu ayyukan yi. Alhaji Dukka Umaru Radda shine shugaban hukumar kula da ƙananan masana'antu ta ƙasa. Abun da yake nunawa a nan shine ya nuna cewa an samu increase an samu ci gaba na yawan mutanen da take ɗauka so wannan ya nuna cewa wato su wa'annan 'yan kananonin sana'o'i yawancinsu wasu sun mutu sun ragu babu su amma kuma matsakaita su kuma sun karu wannan karuwa kuma ya alaka ne akan cewa su dama sun fi ɗaukan ma'aikata da yawa aiki sannan kuma su sun samu yawancin abubuwan da gwamnatin tarayya ta kawo su saboda matsalar wannan covid-19 da aka shiga wanda suka hada da wannan loan da aka bada na covid-19 tallafi da cbn ta bada da kuma bashin da nasal microfinance bank ta bada da kuma wannan msme survival fund wanda gwamnatin tarayya ta kirkiro da shi wanda yake wajen miliyan da biyar wanda duk tallafi ne a lokacin da take tsokaci akan wannan rahoto da aka fitar a game da nasarar da aka samu a harkokin gina ƙananan ayyuka a ƙasa wata 'yar kasuwa hajiya mariya ibrahim baba ta yi bayani kamar haka gari ko ina an buɗe an fito to yanzu gwamnati kuma ya kamata ta shigo yanzu ni shawaran da zan bari kenan ta shigo yanzu ta taimaka wa'annan na can ƙasa ƙasan da jari mai tsoka sai su sayi kayan aiki wasu sabulu suke wasu za su yi garin tuwon masara wasu za ta yi garin dawa wani sabulun wanka mata ma maganin sauro ba abinda ba a sarrafa yanzu abubuwan da matan mu da samari da maza magidanta da mata da suke sarrafawa in aka fara lissafa su sun fi dubu to kowanne aka babba su irin wannan tallafin suka je suka sayi kayan aikin nan suka suka sarrafa ka sai su kai kasuwa sai kuɗi ya shigo kuma yawanci wayannan ma'aikatan su duk ba sa fin mutum ɗaya zuwa biyar to sai dai shugaban hukumar hukumar ƙididdiga ta ƙasa Simon Hari ya yi bayani ne akan hanyoyi da ake bi domin gano yadda za a kawo wa ƙananan masana'antun ɗauki na dindindin. Manufar wannan kididdigan shine musan yawan kan ƙananan jari da kuma manya-manyan jari a Najeriya gabaki da domin in mun san yadda suke raye to babu shaka za mu ba iya ba ma gwamnati shawara domin ta bullo da hanyoyin da za ta inga su domin su yi tafiya daidai da ya kamata. Rahoton ya ƙara jaddada cewa ƙanana da matsakaitan kamfanoni da ke aiki a ƙasar nan sun ragu da kimanin miliyan 1.88 zuwa miliyan 39.65 a shekara 2020 idan an kwatanta da miliyan 41.54 a shekara 2017. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Madina Dauda ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. Hukumomin kasar Namibia sun ce dubban 'yan kasar Angola da suka shiga kasar a bara domin wa fari a kasarsu sun fara komawa gida yayin da ake samun ruwan sama. hukumomin sun faɗa a wannan wata cewa jarirai goma sha takwas 'yan kasar angola da iyayensu suka arcewa yunwa sun mutu a nan namibia da tamuwa daraktar kiwon lafiya mai riko a yankin omosati da ke arewacin namibia dr francina ananias ta ce galibin bakin hauren angola sun isa kasar ne a cikin mummunan yanayi da ya kai ga mace-macen jarirai da dama da suke tare da iyayensu domin nema abinci da ruwa ta ce mun tantance su domin tabbatar da ko suna fama da tamuwa a don haka mun ba su magunguna da muke da su ko za su murmure amma kuma abin takaici wasu suka mutu gwamnan yankin umusati ignos enjala wanda ya kula da komawan bakin hauren angola cikin lumana ya ce ruwan sama da aka samu a wannan lokacin ya ba su kwarin gwiwar komawa gida domin yin noma a namibia da angola matsalar yunwa a karkara da birane na ci gaba da karuwa annobar covid-19 da fari da kuma sauyin yanayi suna kawo wa waɗannan ƙasashen cikas wurin cimma muradun karni na majalisar ɗinkin duniya a ƙarshe babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a jiya alhamis cewa majalisar ɗinkin duniya tana gwagwarmaya da lokaci domin hana miliyoyin 'yan ƙasar afghanistan faɗawa cikin tsananin matsalar tattalin arziki da kuma na jin kai an rasa rayuwa mai inganci a faɗin ƙasar sama da rabin al'ummar afghanistan yanzu suna dogara ne akan taimakon ceto rayuwa guterres yana faɗa manema labarai a helkwatar majalisar ɗinkin duniya ya ce idan kasashen duniya ba su taimaka wa kasar ba to kowane mutum namiji ko mace da ma yara afghanistan ka iya fuskantar tsananin talauci ya ce lamarin na ƙara zama mai matukar muni har ma iyaye suna sayar da jariransu domin samun abin da za su ciyar da sauran yaransu kana asibitoci sun batse da yawan yara masu fama da tamowa kiran na guterres na zuwa ne uni biyu bayan da majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da gidauniyar karo-karo kan aikin jin kai mafi girma a tarihi ta neman sama da dala biliyan biyar domin taimakawa mutane miliyan 28 a cikin afghanistan da kuma kasashe biyar masu makwabtaka da ita a cikin wannan shekara a bara majalisar ɗinkin duniya da ƙawayenta sun taimakawa sama da mutane miliyan goma sha takwas a faɗin ƙasar sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya ce babban abin da ya haddasa kalubalolin da kasar ke ciki shine rushewar tattalin arzikin afghanistan wanda ya kashedi a baya cewa kar a kyale shi ya rushe guterres ya ce dole ne a farfado da babban bankin kasar kana taimaka masa da kuma neman hanyar sake ma afghanistan kudadenta na kasashen waje bisa sharaɗi. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar masu aikin jigila sun koka a game da tsayawar harkoki bayan da hukumomin sufuri suka rufe iyakar kasar da makwabciyarta wato Mali. wacce kungiyar ECOWAS ta kakaba takunkumi da nufin matsa lamba ga gwamnatin kanal asim gota ta gaggauta shirya zaben da zai ba da damar mai da mulki a hannun fararen hula wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana karin bayani Gwamman motocin bas-bas na kamfanonin jigilar fasinjoji da manyan motocin dakon kaya ne ke kai da kawo a kowace rana tsakanin kasashen Nijar da Mali. ba idan tarin motocin hayar da jama'ar kasashen biyu ke amfani da su sai dai wannan hada-hada ta tsaya ce sakamakon matakin ladabtarwar da kungiyar sai da yawo ta dauka akan hukumomin mali da take zargi da saba alkawalin shirya zaɓe tuni dai wannan mataki ya fara damun kamfanonin sufuri kamar yadda shugaban kamfanin al'izza transport muhammad bakai ya bayyana mana gaskiya ne mun dakatar da wannan aikin bisa ga yadda ka'ida ta ce duk kamfanoni da duk abin da ya shahi tattalin arziki na kasashen musu zai samu lahani kuma ma'aikatan da ke aiki da namu da na sauran dangin namu da sauran societin da ke na mali da na nijar cikas ga tahiyar aikin su kuma muna fata ga allah allah ka wannan saukin wannan abu a samu wata mahita eh, cikin gogawa don ya zamanto kan mutane su wahala cikin wannan abu. Ko baya ga koma bayan da fannin tattalin arziki ka iya fuskanta sanadiyar wannan mataki ana ganin illolinsa na iya shafar dangantakar al'ummomin Mali da makwabta. Kasashen da ake cewa na Sidiyawu babu kasar da ta hulda sosai da Mali kawai Nijar. Suna dai ne ya raba mu da Mali. yanda kuka san Nijar da Najeriya to Mali da Nijar suna dai ne raba su mutanen da ke da kwayoyin nan a Nijar su ne a Mali su ne mu da Mali duk ta yi guda ne kenan duk abin da zai taba mali ya taba. To amma maga takardar ofishin ministan sufuri tau Zakawanu na cewa wajibi ne Nijar ta mutunta tsarin bai daya da kasashen yankin Afirka ta yamma suka cimma saboda haka ya buƙaci jama'a ta yi haƙuri da yanayin da aka shiga a yau. To ka san in kana cikin kungiya kayan raba kayan raba duk abin da kungiya ta dauka duk wanda ta dauka kai ma kana ciki yanzu dan mali da ke nan Nijar ba iya ƙetare wannan boda tsakanin mu da mali ya koma ƙasar shi ba ya tun da arihi boda ko ta sama ko ta ƙasa kuma mu ma mutanen mu ba su iya tawar daga mali su komo nan gida ta ko kuma daga nan su tashi sai mali mutanen ba yiwuwa. Ko da yake matakin na sai da yawo bai shafi kananan jiragen soja ba ministan tsaron kasar Nijar Alkasum Indatu wanne ya tunatarwa akan haka ya aike da wasiƙa zuwa ga hukumar kula da filayen jiragen sama domin sanar da ita cewa a nemi izinin gwamnatin Mali kafin baiwa kowane jirgin da ya tashi daga Nijar damar ratsa sararin samaniyar kasar ta Mali. yayin da gwamnatin rikon kwaryar gina konakiri ta yi watsi da matsayin na shugabannin kasashen yammacin afirka tana mai cewa iyakokin kasar buɗe suke ga kowa sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mumuni barma kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta boa africa a kan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. da amurka da rasha suka haɗu a wannan mako don tattaunawa a geneva makomar tsaron nahiyar turai shine batu da aka sa a gaba ko da yake amurka ta ce haɗin kan da ke tsakaninta da ƙawayenta da ke tsallakin tekun atlantika na nan daram yau wannan dambarwar siyasa za mu tattauna a kai a cikin shirin na duniyar amurka wacce ta haɗa da amurkar rasha da ta jibge dakarunta a kusa da ukraine da yadda ƙasashen turai ke yi wa wannan mataki kallon hadarin kaji. sunana mahmud lalo madalla to kamar yadda kuka ji a farkon shirin rasha ta jibge ɗaruruwan dakaranta kusa da kan iyakarta da ukraine yayin da hukumomin moscow ke korafin cewa ƙungiyar tsaro ta nato na tattaro dakaranta a gabashin nahiyar turai inda hukumomin na moscow suka yi gargadin cewa akwai yiwuwar a gwabza fada yayin da ake kai wannan ruwan rana hukumomin washington da na moscow sun gana a geneva a wannan mako sai dai an ƙi gayyata ƙungiyar tarayyar turai lamarin da ya fusata ta joseph borrell shine wakilin ƙungiyar ta eu a fannin harkokin wajen ƙungiyar ya ce dangane da wannan tattaunawa ai ba bangarori biyu lamarin ya shafa ba ba wai amurka da rasha ne kadai ba idan kana so ka yi magana akan tsaron nahiyar turai dole ne ka hada da 'yan nahiyar a zaman tattaunawar to sai dai a ganin ne fashin baƙi liana fix har yanzu akwai sauran lokaci da za a iya daidaita tafiyar ta ce matsala a nan ita ce tun a tattaunawar da aka yi a shekarar 2014 a lokacin da rikicin na ukraine ya barke ba a saka ƙungiyar nahiyar turai ba a wancan lokacin an sa jamus da faransa amma babu wani wakilin kungiyar tarayya ta turai abin tambaya a nan shine shin wane ne mai karfin iko mamba a ƙungiyar ko ita kanta kungiyar ta eu sana bangare ɗaya kuma Moscow ba ta ba kungiyar ta nahiyar Turai wani mahimmanci. E to ita dai Faransa ita ke jagorantar wani yunkuri da kungiyar ta EU ke yi, wanda ya nuna damuwa kan mahimmancin NATO a wajen Amurka. Hukumomin Paris sun ce shugaban Rasha Vladimir Putin na kokarin ya mayar da kungiyar ta EU saniyar ware. Jean-Yves Le Drian shi ne ministan harkokin wajen Faransa. Bon, il a Ya ce baya mutunta kungiyar tarayyar Turai, ya kuma kudura aniyar sai ya kawo cikas a haɗin kan kungiyar. wacce haɗin kanta ke ƙara ƙarfi. To a cewar mai fashin baƙi Petro Bukowski, hukumomin Moscow har ila yau na ƙoƙarin su ga cewa sun kassara haɗin kan da ke tsakanin ƙasashen da ke ɓangarorin tekun Atlantika. Uh, ya ce rasha na amfani da wannan tattaunawa don ta lalata amintakar da ke tsakanin amurka da kasashen nahiyar turai ta hanyar nuna cewa amurka na kokarin ta ware yankin nahiyar turai wajen tattaunawa kan abin da ya shafi tsaranta da kuma tsare-tsarenta uh, uh, to sai dai a cewar kwararriya liana fix mai yiwuwa kungiyar ta eu ta gaza yin kwarjiniya a idan hukumomin moscow idan har ta da dakarunta amma kuma tana da muhimmiyar rawa da za ta taka ta ce idan ƙungiyar ta tarayyar turai da amurka suka yi tunanin su saka takunkumin karya tattalin arziki akan rasha in har ta mamaye ukraine ƙungiyar ta eu e ce za ta gabatar da yadda takunkuman za su gudana tare da gabatar da matsayin da dukkan mambobin ƙungiyar suka cimma a halin da ake ciki bayan tattaunawar da aka yi tsakanin jami'an neto da na rasha a ranar laraba amurka ta ce kan kawayenta da ke tsallakin tekun atlantika a haɗe yake wendy shaman ita ce mataimakin sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka uh, ta ce ina ga ɗaya daga cikin abubuwan da rasha ta yi wanda bata sani ba shine ta haɗa kan dukkan nahiyar turai ƙungiyar tsaro ta neto da ma waɗanda ba mambobi a ƙungiyar ba waɗanda suke da ƙida da buri iri ɗaya wajen samar da mafita ta diflomasiyya. Akalla ƙasashe da ɗaya a nahiyar Turai mambobi ne a ƙungiyar ta NATO, amma duk da wannan fushi da suka nuna, kamar yadda wasu masu fashin baki ke faɗa, sun fahimci cewa dunkulewar wasu wuri guda shine ginshikin da zai tabbatar da tsaro a nahiyar. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma jiko idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa. Yanzu a madadin Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da kuma Henry Ridgewell. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu a wani mako idan Allah ya kai mu. A gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a salamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Fatima Musa Wada tare da Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau a Najeriya. Suka ce salam biyoyi Hausa da fatan kuna lafiya. Allah ya sa haka amin. Tabbas ko shakka babu cafke wasu mutane masu cin naman mutane a jihar Zamfara. Wallahi haka abu ne mai kyau. a don haka muna matakar jinjina wa jami'an tsaron jihar ta zamfara allah ya ci gaba da ba su nasara kan masu cin naman mutane a jihar su ta zamfara amin summa amin sako na gaba ya fito daga kawo mai ruwa bajoga da salam muhammad isa bajoga suka ce taron da matasa a kasar masar suka gudanar domin tattaunawa kan sauyin yanayi hakan abun a jinjina musu ne kuma ya kamata sauran matasa su koyi da su da ƙarshe muna fatan allah ya kawo mana ƙarshen duk wasu matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa sai sako daga hassana na hali da balkisu matar garba na hali kamba suka ce biyo hausa muna kara jinjina gare ku a kullum bisa namijin ku mu al'umma afirka na kara sanar da mu halin da duniyar mu take ciki a kullum fatan mu dai allah ya kara yi muku jagora akan aikin ku sako daga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya da ke salam ya hausa don Allah ku bani dama in kira ga mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad Gauran Bauchi ya taimaka ya kai agajin gaggawa ma hukumar 'yan kwana-kwana na jihar Bauchi da motocin kashe gobara domin a gaskiya hukumar tana buƙatar kayan aiki ganin yadda motocin duk sun gaji wasu ma sai an tura su kafin su tashi da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan da ta dace Sako daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani Maradawa da baban gida AA Dogo Zurmi suka ce muna kira ga jami'an tsaron Najeriya ya kamata su duk mai yiwuwa wajen ganin san kwato kananan hukumar jihar Borno biyu da ke hannun Iswap domin samarwa al'ummar yankunan walwalar rayuwa. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce a yayin da gangar siyasa ta fara kara a Najeriya da muka ga 'yan siyasa sun fara ziyartar talakawa to yana da kyau dai mu zamo masu zurfafa tunani domin gudun sake fadawa irin ramin da muka fada a baya domin dai tsalle ɗaya ake yi a fada rijiya amma idan miliyan za a yi ba za a fito ba sako daga usman shitu mahuta ya janye haramcin amfani da twitter da gwamnatin najeriya ta yi bayan cin mai yarjejeniya da kamfanin ya yi daidai domin hakan zai sake ba wasu damar amfani da kafar wajen ci gaban kasuwancinsu sannan matakin da twitter ta ce za ta ɗauka wajen baiwa gwamnati haɗin kai domin magance matsalolin tsaro ta hanyar dakile yaɗa labaran karya da ka iya tunzura tashe-tashen hankula shi ma wani abin a yaba ne da fatan allah ya kawo mana daidaiton lamura a ƙasar mu najeriya amin sako daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya ya ce assalamu alaikum biyo hausa nuna bukatar kabilar ibo na mulkin najeriya a zaben 2023 mai zuwa a gaskiya da wuya haƙarsu ta cimma ruwa muddin matasan kabilar ibo da ma wasu daga cikin dattawan kabilar ba su ɗau najeriya a matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice To balle a takaice an kai wa kasar Ukraine gagarumin harin kutsen yanar gizo inda take yi wa 'yan kasar gargadi da su yi takatsantsan da lamarin kuma za su ga mafi muni. Yayin da kasar Rasha da ta girke dakarunta dubu ɗari a kan iyakar makwabciyarta ta saki hotunan talabijin a yau Juma'a na ƙarin sojoji da suke atisayi. a yau juma'a koriya ta kudu ta bada rahoton cewa koriya ta arewa ta kaddamar da makami da ake ganin wasu makamai masu linzami na ballistic ne gwajin makamai na uku da pyongyang din ta yi a cikin wannan sabuwar shekara kaddamarwar na zuwa ne sa'o'i bayan ka shaidin ma'aikatan harkokin wajen koriya ta arewa akan daukar tsauraran matakan soja ga takunkuman da amurka ta dora mata game da gwaje-gwajen makamanta na baya A ƙarshe, a yau Juma'a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana ba da shawarar amfani da wasu magunguna guda biyu wurin jinyar COVID-19. Magungunan sun hada ne da baricitinib da kuma sotrovimab. An ba da shawara sosai akan amfani da baricitinib akan masu tsananin fama da COVID-19 ko kuma suke cikin mawuyacin hali in ji WHO. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya. sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin baba ya kuma magiyari da ya taya na gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe yake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.